This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yana ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke taba da su ga Zara da kanun labarai. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau a Rafa wani yanki da ke kudancin zirin Gaza. Hukumomin tsaron teku sun ce sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin dakon kaya da ke a mashigar tekun adin na kasar Yemen. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa goma da makami mai linzami. To bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta a Najeriya na ci gaba da bayyana hanyoyin tunkarar matsin rayuwa da 'yan kasar ke ciki a halin yanzu. tun tunda cire tallafin nan na man fetur bai taimaka ma tattalin arzikin ba bai taimaka ma rayuwar jama'a ba dan me ba za a dawo da shi ba na uku shine ita ma lairan nan ba za a yarda da cewa wai lai kasuwa ta samu darajar kasuwa ba saboda mun ga kenan ba ta da wani daraja a jamhuriyar Nijar kuma tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu ya mai da martani kan zarginsa da hannu a juyin mulkin soji da ya hamɓarar da zababbiyar gwamnatin kasar ta Muhammad Bazoum. ganin munin kazafin da aka yi masa isu muhammadu ya yanke shawarar shigar da kara a kotu domin a kwatar masa hakkinsa haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau Alhamis a Rafah wani yanki da ke kudancin zirin Gaza wanda kasashen duniya suka fi mai da hankali kan kare lafiyar fararen hula Falasdinawa. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasdinu ta faɗa a jiya Laraba cewa karuwar hare-haren sama a Rafah suna ƙara fargaba. kuma za su ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai a yankin da ke da kusan mutane miliyan ɗaya da rabi. ma'aikatar lafiya ta hamas a gaza ta faɗa a yau alhamis cewa kusan mutum ɗari ne sojojin isra'ila suka kashe a duk faɗin zirin gaza a yinin da ya gabata wanda ya kawo jimillar mutanen da aka kashe zuwa 29,410 rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau alhamis cewa dakarunta sun kai farmaki a yankin zaitun na birnin gaza da ke arewacin yankin da kuma yammacin khan yunis da ke kudancin gaza hukumomin tsaron teku sun ce a yau alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun aden hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta birtaniya ta ce an harba makamai masu linzami guda biyu a kan jirgin lamarin da ya sanadiyar tashin gobara a cikinsa hukumar uk mto ta kara da cewa dakarun haɗin gwiwa na mayar da martani game da lamarin wanda ya faru kimanin kilomita 130 kudu maso gabashin tashar ruwa ta adin na ƙasar yemen Wani kamfanin tsaron ruwa na Birtaniya mai suna Ambre ya bayyana jirgin a matsayin jirgin dakon kaya mai dauke da tutar kasar Palau mallakin Birtaniya. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa goma da makami mai linzami rundunar sojin saman ta ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun lalata jirage marasa matuƙa guda takwas a yankunan poltoba nipropetrox zaporozhia da karke mamayar da rasha ta yi wa ukraine ya faru ne a ranar 24 ga watan fabrairu na shekarar 2022 kuma yayin da ake shirin cika shekaru biyu ana yakin shugabannin rukunin kasashe bakwai na g7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya za su gudanar da wani taro a ranar asabar don tattaunawa kan goyon bayansu ga ukraine hakan na faruwa ne yayin da fadar white house take kira ta take kara kira ga majalisar dokokin amurka da ta amince da karin tallafi ga ukraine ukrainian troops on the battlefront are literally running out of ammunition Kakaki a fadar White House John Kirby kenan yake cewa makaman da ke hannun dakarun Ukraine na karewa kuma hakan zai sa su rasa yankunan da suke ƙarƙashin ikonsu. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karen John Pierre ta shaidawa manema labarai a ranar Laraba cewa shugaban ukraine vladimir zelensky shi ma zai shiga cikin tattaunawar kuma kungiyar za ta yi magana kan matakan da za ta iya ɗauka tare domin ci gaba da ɗorawa rasha alhakin yakin har ila yau amurka na shirin gabatar da wani sabon takunkumi da za ta kakabawa kasar rasha a gobe juma'a saboda mamayar da ta yi wa ukraine da kuma mutuwar dan adawar rasha alexei navalny To an jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan halin kuncin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. inda ta kai ga soma faɗaɗa zanga-zangar lumana a yankuna daban-daban wannan ne ya sa manazarta ci gaba da yin kashedi kan abubuwan da kan iya faruwa tare kuma da ba da shawarwarin hanyoyin tunkarar wannan yanayi daga kaduna ga rahoton isa lawal ikara ko bayan zanga-zangar ɗaiɗaikun mutane akan tsadar rayuwar da aka fara gani a wasu jihohin Najeriya ita kanta ƙungiyar ƙwadago a Najeriya. ta ce za ta yi zanga-zanga a ƙungiyance saboda halin ƙuncin rayuwar da ma'aikatanta ke ciki. Ganin yadda aka fara zanga-zangar a wasu jihohin Najeriya kuma ya sa wasu sun fara fargabar yin juyin juya hali saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa. amma dai babban malamin addinin musulunci a nigeria Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ya ce da kamar wuya. Gaskiya halin da aka shiga a nigeria a sai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ga bukatun rayuwa sai karuwa suke ga rashin tsaro to wayannan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma. ga tsoro ga yiwuwa. ya kake ganin yadda gwamnati take tunkarar wannan matsala ta tsadar rayuwa an zo da tsare-tsare a bangaren harkar dala da maganar abinci an ce a kai tallafi an ba gwamnoni biliyoyin kuɗi da sauransu wannan tsarin zai iya rage wannan wannan tsarin duka ba zai yi ba maimakon a ce a ba gwamnoni kuɗi ko wani abu a tara kuɗin a rage tsadan mai mana domin a rage tsadan mai ko mai zai shafa akwai masu fargaba daga malam na cewa an kai talaka bango ana tsoro kada ko bore kamar inda aka gani a wasu kasashe kana jin akwai yiwuwar za a iya samun matsala a ba za a samu bare ba sai dai abin za a samu nan tabarbarewar tsaro masani kan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar kaduna dr ismail muhammad ancahu ya ce kuncin tattalin arziki a Najeriya ya riga ya kai matuka. Al'amura sun taɓarɓare kwarai da gaske farashin kayayyaki ya ƙaru na abinci da na sauran kayayyaki masu rufi. da haka 'yan najeriya suna sun shiga cikin kunshin da bana jin cewa a tarihin najeriya na kusa-kusa sun taba shiga irin wannan kusan komai ƙara lalacewa yake yi ita ma hajiya rakiya balatin nufawan da ke cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun ta ce akwai damuwar tattalin arziki amma kuma akwai hanya mai bullewa abubuwa sun ta'azzara kwarai kwarai da gaske babu daɗi abun babu yadda zaka iya faɗan shi ma amma ni a iya fahimta ta shine abubuwan da gwamnati za ta lura da shi shine na a fito da tsari na inda za a kasance abin da ake siyarwa kuɗi ya kasance bai ɗaya idan ka je siyan abu yau ka tarar da shi kuɗin shi ya canza don saboda ai abin ba sabo bane tsoho ne kuɗin shi nan da ka sani shine kuɗin shi kuma dole gwamnati ta kawo wani mataki wanda za ta ɗauka mai ƙarfi na hukumar tsaro kaga idan mutane suna zuwa suna noman su ana noma abincin nan face-face inda kowa ya kamata ya ci hankalin shi a kwance to wallahi komai zai je daidai to ko ta ina masana na tattalin arziki irin su dabta ismail muhammad ancau ke ganin najeriya za ta fice daga wannan hauhawar farashi da tsadar rayuwa na farko tun da cire tallafin nan na man fetur bai taimaka ma tattalin arzikin ba bai taimaka ma rayuwar jama'a ba dan me ba za a dawo da shi ba na uku shine ita ma lairan nan ba za a yarda da cewa wai na lai kasuwa ta samu darajar ta kasuwa ba saboda mun ga kenan ba ta da wani daraja ta zo kusan dubu biyu yanzu sannan na uku ai kokari ai maganin tsaron nan ta yadda za a ci gaba da noma a sauran wurare a samu ya wadata dan ya samu sauki sannan na uku cin hanci da rasha wannan da ake wannan satin kuɗin da ake na fitan hankali a daina shi sauran kasashen da suka ci gaba za ka je haka ba ya zuwa yanzu dai zanga-zangar da aka fara a wasu jihohi ta sa wasu gwamnoni da sauran masu mukamai sun fara tallafawa talakawa abin da ya sa wasu ke ganin za a iya fara rage raɗaɗin damuwa kafin ɗaukar matakai na dindindin. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Ƙasar Zimbabwe ta ƙaddamar da shirin rigakafin cutar shan inna na gaggawa bayan da jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da bullar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Zimbabwe na ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha ɗaya a gabashi da kudancin Afirka waɗanda aka samu rahoton ɓullar cutar ta polio, lamarin da ya haifar da wannan gagarumin gangami na rigakafin. zimbabwe tare da haɗin gwiwar unicef da hukumar lafiya ta duniya da sauransu ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Zahra Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu ya musanta zargin da jakadan kasar Faransa a Nijar din yi na cewa yana da hannu a juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar wanda ya hamɓarar da gwamnatin zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum. a cikin wata sanarwa da lauyansa ilo isufu ya fitar tsohon shugaban kasar ya sha alwashin gurfanar da jakarar na faransa a gaban kotu wakilin mu a yamai suleiman muni barma na dauke da karin bayani a wata rubutacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai lauyan da ke kare tsohon shugaban ƙasa, isu muhammadu wato metr illo isufu ya fara ne da mai da martani kan bayanan bahasin da jakada sylvain ite ya gabatar a yayin zaman sirrin da kwamitin tsaron majalisar dokokin faransa ya yi kan abubuwan da ya sani game da juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 lauyan na mai cewa ganawar da jakadan ya ce sun yi da shi da cani da isuhu kwanaki biyu bayan juyin mulkin in dai har an yi ta to kan ba za ta iya zama kwakwarar hujjar da za a zargi isuhu da hannu a juyin mulkin ba haka kuma sylvain ite a ci gaban bahasinsa ya sanar da majalisar dokoki cewa abin na da nasaba da sabanin da ke tsakanin bazum muhammad da ministan man fetur wanda ɗa ne ga isu muhammadu dangane da batun naɗin mutumin da ya kamata ya shugabanci sabon kamfanin kula da harkokin man fetur a zaman da majalisar ministoci ta so ta yi a ranar da aka yi mulki a cewar lauyan wannan rikici abu ne da sylvain ite ya kirkiro domin da bazum da ministan man fetur ra'ayinsu daya kan wancan shiri na harkokin man fetur Illo Isufu ya ce jakadan na Faransa ya bayyana wa 'yan majalisar kasarsa cewa ba su taɓa tunanin shugaba isufu zai iya ingiza kwamandan dogarawan fadar shugaban ƙasa wanda mutunansa ne ya kifar da abokin tafiyarsa na siyasa da suka shafa shekaru talatin tare. zargin da lauyan ya ce babu kamshin gaskiya hasali ma abu ne da yake kallonsa a matsayin yunkurin mayar da cani tamkar ɗan karamin yaron da bai san abin da yake yi ba bayan da ya musanta dukkan zarge-zargen da suka fito a bahasin na jakada sylvain ite metar illo isufu ya sake nanata cewa babu hannun tsohon shugaban kasar a juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazum ganin munin kazafin da aka yi masa isu muhammadu ya yanke shawarar shigar da kara a kotu domin a kwatar masa hakkinsa dama dai tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 wasu 'yan nijar musamman magoya bayan hambararren shugaban kasa ke zargin isu muhammadu da hannu a wannan al'amari a bisa wasu hujjojin da suke cewa sun dogara a kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a da Sule Mummuni Barma. To a cikin shirin na dare za mu kawo muku martanin masana kan kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke yi na juyin mulkin soji sakamakon matsin rayuwa da suke fuskanta. To tasirin kiransu zai zama cewa a gane cewa mutane a matsa suke, mutane a cikin kunci suke. ba zan ce na fito ina ɗaure gindin cewa a zuwa a canza gwamnati ko a ɓarar da gwamnati ba amma na fito ina gaya gwamnati cewa ta yi hankali cewa ba a iya tafiyar da gwamnati a cikin kunci da talauci da irin wannan tashin hankali da suke yi. To sai a kasance tare da mu da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. kuma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogaro ko kuma makoshi a Hausance, kuma ciwo ne da ke zuwa da zafi da bushewar makogaro musamman idan za a haɗiye abu kuma ƙwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a ɓangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon maƙogwaro wato sore throat. ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya miyo ko ruwa ko abinci a cikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma waɗanga tsokoki guda biyu eh, tonsillitis a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall waɗanga wurare su ne suke samun cuta mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗe abinci gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa mai a bakinsa. To likita menene ke haddasa ciwon? Abubuwa da ke kawo ciwo makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje eh, muna iya mu ba su akan kwayan cuta da ake ce ma viruses suna iya samu viral infection na iya kawo ciwo makoshi ko kuma kwayan cuta da ake ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda ake shi ma bita multistreptococci ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kansa ce kwayan cutan da aka shi biosis to wa makocin bai iya dadewa kamar dan kwana ɗaya zuwa uku shi ciwo yana iya warke ko da ba a sha wani magani mai yawa ba haka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria in bacteria ne wannan mugun bacteria ke shi beta hemolytic streptococci in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka gan kwararren likita ta wannan fannin abu yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai a kai ana iya mai za a ake da shi a turanci recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shine in mutum kamar ya samu ciwo makoshi so bakwai a shekara ko kuma so biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi su ko so uku a shekara cikin shekaru uku da suka bi su wannan ana shi mai turanci recurrent tonsillitis ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ɗaya ana akan iya ganowa wani irin sankara kankana shi. Kamar menene alamomin sore throat? Alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu akwai abin da ke shi ma ah, symptoms abin da shi mara lafiyan ke ji kenan. Shine kamar raɗaɗi da shi wasu da ke so ya haɗe miyau ah, ko ruwa ko abinci da kuma zazzaɓi. da kumburin waya duk wannan alamomi shi da shi mara lafiya na iya ya gani na biyu shine science abinda za a diba a gani ne kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne waɗannan tsokoki na cikin eh, eh, shan bayan baki in an diba za a gan sun kumbura sun yi jawur wani lokaci wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare wasu lokuta kuma ba za su yi ma girma su nan kanana amma suna kawo matsala sosai ciwo mutum ba zai iya haɗa abinci ba kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shin ciwo in an matsa haka an latsa zaga mutum na jin ciwo shin ciwon makogwaro ya kasu kashi nawa ne ciwon makogwaro a gurguje dai an kasa shi kashi uku akwai eh, wanda kwayan cutar bacteria ne ya kawo ko kuma wanda kwayan virus ya kawo ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo. To likita wanne ya fi tsanani? Wanda wani cutar bakteriya ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani wanda gaskiya cikin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani saboda shi ko da an sha magani za a gan dama ka amma dai shi o yana nan yana shi so ina ganin shi ya fi zama tsanani. To suwaye masu kafi cin karo da ciwon makogwaro? Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da karfi sai kamar manya. wani bi kuma wa'anda garkuwar jikinsu ya zama kararru kamar mutane wanda suke da ciwon amzama ina nufin HIV ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara, kansa drugs kenan ko kuma kuma wanda ke akan magunguna kamar wanda ka ce ma steroids da ka sha wannan duka za su karya garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suka shi ma yakan karya garkuwar jiki saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makokoro. To likita ya za ka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba. A gaskiya in ba a ɗauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon a saboda kwayan cuta ne bacteria muddin ma bacteria ke shan beta hemolytic streptococci akan samu illoli kamar haka a waɗanda kwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin jishiya. ko oda ko kuma gwiwowi in sun je wurin jishiya ciwon kawo abin da aka ce ma a turanci rheumatic valvular heart disease wannan babban matsala ce ko kuma in sun je wurin oda za a su jawo abin da aka ce ma acute glomerulonephritis wanda yana iya ya kai ga renal failure a mutuwan oda kenan gaba ɗaya kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan manyan matsaloli ne kin ga abin da nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutu babban matsala kin ga in abun kamar ciwon zuciya ne wannan aiki da ake bukata shine dole na abu buɗe zuciya a aiki kuma ba ko da yaushe akan samu nasara ba ko kuma in ya tabi oda Amma magungunan hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai an ba da nata ko nashi a odan ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati so babban illoli na sun je wurin gwiwowi kuma yana ya kawo abin da ke ce ma rheumatoid arthritis, shi kuma gwiwoyi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a dai a dan samu sauki kaɗan amma dai ba warkewa zai gaba ɗaya ba kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi kashi ko kuma a yi aiki a ba da magani da ake shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ake shi ma tonsillectomy ne tonsillectomy ya karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ɗebe waɗannan cikin makoshin. to yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogwaro musamman ma a nan najeriya a gaskiya babu wani eh, bincike wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a najeriya gaba ɗaya akwai dai bincike nan kaɗan kaɗan wasu wurare amma dai wanda zai nuna ga yawan su amma dai abin da zan shaida maka jiya shine a ciwon makokoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin mu. ba za a kida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi a na yi bincike shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su saure zuwa asibiti cikin lokaci na farko da akwai abin da ke cewa misconception sun bada suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da ma kunne da hanci gaba ɗaya duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan amma matsala na nan yana ci gaba da girma yana ci da girma yana shanyewa na biyu kuma akwai illan na su chemist chemist da pharmacies wanda suke mutum zai zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin magani da za a basa da ya zo ka zai ce makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a kemis din su ba da maganin ka su miƙe su ba shi maganin wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka na uku shine ma'aikatan lafiya kuma nan mutanen mu da yawa so da yawa sun ɗauki cewa duk wanda ke shiga asibiti na hitowa ma'aikacin likita shi a'a asibiti na da ma'aikata daban-daban a likitocin ma'aikatan lafiya masu ma daban-daban suke likitocin masu masu kware wurare daban-daban ba kowane likita ne a likitan makoshi akwai likitoci na fannin mata akwai na fannoni daban-daban saboda haka ya kamata a shi an gan likita wanda ya dace lokacin da ya dace so matsala da muke samu nan shine wane ne ma aka tambaya zai rubuta a makoshi na shiwa ok to ba wani abu ne ba makoshi ba shiwa makoshi ne ba ga maganin antibiotic a sha ko kuma maganin kashe shiwo kamar analgesic kenan a sha wannan ba shine magani ba wannan kawai dan kwantar da abun abu ne shiga da girma illa na hudu shine um, lokacin da mara lafiya suka iso asibiti mayawan mutanen mu suna son gaggawa ba su da hakurin kuma in an zo likita dama in mutum ya zo akan diba shi diba shi a bashi magani kuma ba su ci wasu binkishe a shi shajiya dawa bayan sati biyu ko sati uku so da yawa in sun tafi ba su dawa in ba su samu sauki ba su ce to mun je asibiti gashi abin mun sha magani mun yi kaza mun yi kaza amma ha yanzu shi wannan bai tafi lallai sun tabbatar da shi wannan shi wanda su shi gaba da can magunan ciwon dajin nan ko da za su asibiti abin ya riga ya wuce wuri so sadda wasu za su zo da abin ya yi tsanani din an turo sun kawo ga ƙwararrun ta wannan fannin likitocin makoshi da hanci da sauransu za a kwanta da su za a da yawa abin da na gano digo 60 bisa ga ɗari da suke zuwa ba wai ba su suke sun zuwa ba tilastawa ne yan uwa da dangi suke kawo su saboda me saboda ba za su iya zauna da su kuma a gidajen su abin ya riga ya fashe wuya ya fashe wuya na ware ba su iya zauna da su za su auko su dole na a kawo su asibitin nan ko za su da abin da kawai za a yi shi abin da ka shi ma tunan shi palliative management shi palliative management magani ne ake basuwa na rage radadi a wanke wurin don rage ware haka ne za a ci gaba da dibawa hadimin lokaci in an samu matsala kuma da ƙarshe za su ce to dama mun faɗi ai ko an je asibiti ba lafiya ake samu ba saboda haka wannan babban illa ne wanda yake bukatar wayar da jama'a su gane cewa ciwon asibiti ne a taho dai asibiti cikin lokaci za a samu magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki na ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. an samu wani dan wasan kwallon kafa dani alves da laifin yi wa wata mata fyaɗe a gidan rawa a barcelona kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru hudu da watanni shida a gidan yari kotun lardin barcelona ta yanke wa tsohon dan wasan na brazil da barcelona dan shekaru arba'in hukuncin ne bisa laifin yin fyaɗe a ranar 31 ga watan disamba na shekarar 2022 kotun ta yi la'akari da cewa matar bata amincewa albes ya sadu da ita ba abin da ke nuni da cewa fyaɗe ya yi mata kotun kuma ta umarci albis da ya biya diyar euro hamsin ga matar da kuma haramta masa zuwa gidanta ko wurin aikinta ko kuma yin magana da ita ta kowace hanya har tsawon shekaru tara David Sands wanda yana ɗaya daga cikin lauyoyin da suka kare matar ya ce sun gamsu da hukuncin. Amma lauyan alvis Ines Guardiola ta ce za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau Alhamis a Rafa a wani yanki da ke kudancin zirin Gaza wanda kasashen duniya suka fi mai da hankali a kai a karin kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu ta faɗa cewa karuwar hare-haren sama a Rafa suna ƙara haifar da fargaba da kuma kuma za ta ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai. Hukumomin tsaron teku sun ce a yau Alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Birtaniya ta ce an harba makamai masu linzami guda biyu kan jirgin. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.